Wannan taro ya samu halartar hukumomin alhazai na jihohi inda aka yi la'akari da cewa akwai muhimmancin yin tsare-tsare na gudanar da aikin hajjin bana, kamar yadda shugaban hukumar alhazan zikirullahi kulle Hassan ya bayyana wa manyan sakatarorin hukumomin jin daɗin alhazai daga sassan ƙasar baki ɗaya. Zikirullahi ya ce akwai abin dubawa a yadda za a yi shirye-shiryen aikin hajjin bana, ganin cewa abubuwa da dama sun sauya daga shekara dubu biyu da goma sha tara da aka yi aikin hajji zuwa yanzu. saboda haka dole ne a musayar ra'ayi tsakanin hukumar alhazan da masu ruwa da tsaki. to be that number of allocation will much more than those who have already registered. A nan zikirullahi kulle Hassan yana cewa Shirye-shirye da wuri zai kawo mana sauƙin aikin domin yanzu watakila za a rage yawan kujeru da za a ba wa ƙasashen da alhazansu za su yi aikin hajjin. Shi kuwa, kwamishinan kula da tsare-tsaren aikin hajji a hukumar alhazan, Abdullahi Harɗawa ya yi ƙarin haske a kan wannan batun. Su Saudiya, saboda wannan annobar da ta zo, hanyoyin samun kuɗin su dama kashe biyu ne masu muhimmanci. Yi da fici na baƙi kamar zuwa aikin hajji kuma umra da kuma sai da gurbataccen man fetur. to wannan corona da ta zo duka ta ruguza komai da komai saboda haka ya zama su wajibi su ɗau matakai da za su tallafa mu tattalin arzikinsu ɗaya daga cikin abubuwan da suka ɗauka shine haraji harajinsu abinda su ake kira VAT value added tax da ba sa biya amma wajen shekara 2018 zuwa 2019 suka sa kashi biyar bisa ɗari, to da wannan corona ta zo sai suka mai da shi kashi 15 bisa ɗari. so wannan ya shafi farashin kayayyaki da komai da komai a sautiya so abin da da kake sayan sa bai kai a kawo yanzu sai ka sa kuɗi da yawa so duka waɗannan ya nuna mana cewa aikin hajjin gwada zai yi tsada yaya hukumar za ta gudanar da waɗanda suka riga suka biya kuɗin kujera a shirin adashen gata idan kuɗin kujera ya ƙaru a bana tambayar kenan da na yi wa shugaban hukumar alhazai na birnin tarayya abuja muhammad nasir dan malam ga amsar da ya bani tun lokacin da ba a yi aikin hajji na 2021 ba duka jihohi sun tsaye da an san kudaden alhazai ba an san kudaden alhazai a halin yanzu da muke magana da ke amma waɗanda suka kawo kudin su tun alif biyu da da kuma alif dubu biyu da ashirin suna nan akan layi kuma dama wannan tsari na hajji savings scheme a dashin gata yana bin layi ne wanda ya fara kawo kudin shi shi zai fara samun dama so wannan ba matsala bace ban Allah da saboda ko ina akwai record na wanda ya fara biya da wanda ya biyo bayan shi to haka duka za a yi in Allah da a zabi alhazan da za su samu damar tafiya in Allah ya Masarautar Saudiya ta ce abin da kawai ake bukata daga wurin mahajjata shine su kasance sun karɓi allurar rigakafin cutar corona. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.